Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud lado ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau talata talatin ga watan Mayun shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakan da suke ganin sabuwar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kamata ta fara ɗauka don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. To gaskiya abin da ya shafi tattalin arzikin kasa wanda ya kwashe kudaden mutane shine hawan farashi kuma muddan gwamnati tana so ta taimaki tattalin arzikin kasan sai an tsaye da hawan farashi an samar da wutar lantarki a samar da tsaro. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kori zai gabatar sai kuma shirin jaridun jamhuriyar nijar tare da sulamun barma kama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Tare da sallama masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. sama da mutane dubu goma sha shida ne aka tilasta wa kauracewa gidajensu a lardin nova scotia da ke gabashin kasar canada kamar yadda jami'ai suka faɗa jiya litinin yayin da ɗaya daga cikin ɗaruruwan gobarar dajin da ke tashi a faɗin ƙasar ke barazana ga birnin halifax gobarar da har yanzu take ci a yankin arewa maso yammacin birnin bata ci gaba da yaduwa ba tun bayan da aka kafa dokar ta ɓaci da yammacin ranar lahadi duk da haka gobara tana tilasta wa mazauna karkara barin wajen da zara an ba su umarnin ficewa hotunan talabijin sun nuna hayaki mai tarin yawa da kuma gidaje da motoci da dama da gobara ta kone amma ba a samu rahoton jakata ba a cikin sakon da ya wallafa a dandalin twitter jiya litinin prime minister justin Trudeau ya bayyana halin da ake ciki na wutar daji a lardin Nova Scotia inda Halifax yake a matsayin mai matukar muhimmanci kuma ya ce gwamnatinsa a shirye take ta ba da duk wani taimako idan ana bukata. takaddama tsakanin sabiya da kosovo ta sake barkewa a ƙarshen makon nan bayan da 'yan sandan kosovo suka kai samame a yankunan da sabiyawa ke da rinjaye arewacin yankin tare da kwace gine-ginen ƙananan hukumomi rikicin ya barke tsakanin 'yan sandan kosovo da sabiyawan yankin wanda ya yi sanadiyar jakata mutane da dama daga bangarorin biyu rikicin ya sa sabiya ta sa da karunta da ke kusa da iyakan zaman kota kwana ta kuma yi gargadi da cewa ba za ta tsaya tana zira ido ba idan aka sake kai wa sabiyawan da ke kwaso buhari lamarin ya ƙara haifar da fargaban sake tsunduma cikin wani sabon rikici irin wanda aka yi a kosovo a tsakanin shekara 1998 da 1999 wanda ya laƙumi rayukan sama da mutane dubu goma. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya umarci hukumarsa da ta sabunta tsarin tafiya kasar uganda sakamakon kafa dokar hana luwaɗi da maɗigo da ƙasar ta yi a cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya litinin blinken ya ce ya kuma umarci jami'an ma'aikatar harkokin wajen da su duba yiwuwar amfani da tsarin da ke ƙasa na yi wa jami'an uganda da sauran ɗaiɗaikun jama'a iyaka. sabili da keta hakkin bil'adama na duniya da ya hada da 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo. Babban jami'in diplomasiyan Amurka ya ce rashin kare hakkin bil'adama na 'yan luwaɗi da maɗigo mutanen na ƙasar Uganda wani ɓangare ne na tauye damar kare hakkin bil'adama da ke jefa 'yan ƙasar Uganda cikin haɗari da kuma dishe martaba ƙasar a matsayin wurin zuba jari raya ƙasa. yawon bude ido da inganta rayuwar 'yan gudun hijira membobin kungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo na uganda sun nuna kaɗuwa bayan zartar da doka haramta luwaɗin wanda shugaba yoweri museveni ya sanya hannu a jiya litinin suka kuma yi kira da a soke ta yayin da suka sanar wa babban mai shari'a ƙasar cewa za su ƙalubalanci wannan doka a kotu masu sukar sun ce dokar wacce ta ba da damar daurin rai da rai da kuma hukuncin kisa a wasu lokuta ta yi tsauri kuma ta kasance mafi tsanani a duniya sabuwar dokar ta fayyace cewa ba za a tuhumi mutum domin ya fita ya bayyana cewa shi ɗan luwaɗi ba ne amma ta ce za a yanke wa wanda ya aikata luwaɗi hukuncin ɗaurin rai da rai. nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. To a Najeriya masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci tun bayan jawabin da sabon shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya yi. Jim kaɗan bayan da aka rantsar da shi inda suke bayyana ra'ayi mabambanta kan irin matakan da suke ganin ya kamata a ɗauka don ganin an bunƙasa fannin na tattalin arzikin ƙasar wacce tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdulrauf ta aiko mana. Sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hakan ne a yayin gabatar da jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki a dandalin Ego Square da ke birnin tarayya Abuja inda ya ce. Za mu sake garin bawul a fannin tattalin arziki ta hanyoyin ƙarin samun kudaden shiga na GDP, samar da ayyukan yi, samar da wadataccen abinci da kuma kawo ƙarshen talauci a ƙasar. Shugaba Tinubu ya kara da cewa zai yi kwaskwarima ga tsarin kasafin kuɗin shekara-shekara na ƙasar, samar da wata manufa na daban wajen tabbatar da an farfado da masana'antun ƙasar don rage dogaro kan ga shigowa da kayayyaki cikin ƙasar da kuma samar da wutar lantarki ga kowa da kowa a farashi mai rahusa. Shin yaya 'yan Najeriya ke ganin jawabin shugaba Bola Tinubu a game da yin garan bawul ta fuskar tattalin arziki. Mun zanta da masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi inda ya ce. Kamar yadda shugaban kasa ya ce za a ɗauki matakan da za a ga GTB wanda yake yanzu kishi uku ya koma kishi shida ina ganin abubuwa ne waɗanda za su yi amma dai gaskiya sai an tashi sai domin na farko dai dole a samu mutane a aiki aikin da mutane za su yi wannan shi zai haɓaka GTP ɗin mai tashi daga inda yake sama na biyu kuma muna buƙatar masu masu sanya tattalin arziki a ƙasa su shigo kamar yadda ya ce duk wani abun da zai hana su shigo a ƙasa na kamar haraji za a maganin shi to wannan yana da kyau kuma waɗannan abubuwa ne waɗanda ko da yake nuna cewa za a iya yin suna ganin za su dan ɗauki lokaci saboda gaskiya yanzu dai sai ya kawo abun da yake tabbas zai samu mutane aiki kuma ina ganin ko da ce za su maganin tsaro wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da inda aka samu tsaro insha ma Allahu za ka ga abubuwa da yawa sun gyaru. A nasa bangare masanin tattalin arziki Malam Yusuf Aliyu ya bayyana cewa. To gaskiya abin da ya shafi tattalin arzikin kasa wanda ya kwashe kuɗaɗen mutane shine hahon farashi kuma muddan gwamnati tana so ta taimaki tattalin arzikin ƙasan sai an tsaye da hahon farashi an samar da wutar lantarki a samar da tsaro sannan kuma a duba ma'aikata waɗanda dama can shekara da shekaru abinda suke ɗauka a cikin tattalin arzikin kasan hahon farashi ya cinye shi idan aka yi haka a matakin farko za a iya ceto wasu ɓangare na mutanen ƙasan waɗanda suke fama da tattalin arzikin kasa na biyu kuma dole ne shugaba bola ahmed tinubu ya duba mutanen da aka raba su da gonakinsu kuma aka hana su noma kuma aka kwace musu dabbobi sannan kuma suke zaune a matsugunai su ma waɗannan sai an ƙoƙari an maida su domin gudunmawar da suke bayar ma tattalin arzikin kasa na samar da ayyukan yi wannan zai taimaka ma tattalin arzikin kasa lokacin da aka taimake su. Tun dai wasu 'yan Najeriya ma suka fara tofa albarkacin bakin su a game da jawabin shugaba Tinubu inda aksari ke cewa tabbas idan sabon shugaban kasa ya aiwatar da tsare-tsaren da ya ambata a kan lokaci za a samu sauki. Sabon shugaban kasa akwai wasu abubuwa guda uku da ya tabo wanda suke da alaka da shi kansa ainihin tattalin arziki. Akwai magana ta farko shi kasafin kuɗi da zai shiga irin cikin economy ya gyara economy ba tare da ya jawo inflation ba. Sai maganar industrial policy wanda zai ba kasa dama wato yanayin zamana kamfanonuwa su dinga aiki abubuwan yau da gobe sai ana kawo su daga kasashen waje ba. Sai maganar wutar lantarki da ya yi wanda ke dama ita ce kuma kamar kashin bayan duk abin da za ka yi na shi kansa industrial policy da wannan ko shakka babu idan waɗannan abubuwa za a samu a yi su cikin ƙanƙanin lokaci muna sa ran gdp zai karu sannan kuma zaman banza zai ragu domin samar da wannan abubuwan kaɗai guda uku zai samarwa da mutane aƙalla ayyuka miliyan guda da shi shugaban ƙasa ya yi magana a yau to amma implementing waɗannan policies ɗin su ne abin da dai sai mun zauna mun ga kama ludiyansu mun ga daga ina suka fara mun kuma ga kayan da za su implementin da kuma duration ɗin da za su ɗauka. Masana tattalin arziki dai sun bayyana cewa akwai yiwuwar kuɗaɗen shigan GDP Najeriya ya kai dala biliyan da biyar nan da karshen shekarar 2023 idan aka ɗauki matakan da suka dace. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. rundunar sojan jamhuriyar niger ta sanar jiya litinin cewa an kashe masu ra'ayin jihadi 55 da suka hada da manyan jami'an kungiyar is a wani samame da na haɗin gwiwa da aka kai da najeriya sanarwar ta ce farmakin da aka yi na tsawon kwanaki 22 da aka kawo ƙarshe a ranar lahadin da ta gabata an auna wata maɓoyar 'yan ta'adda a yammacin afirka iswap a garin erege da ke yankin arewa maso gabashin najeriya da ke kan iyaka da nijar 'yan ta'adda 55 da aka kashe sun hada da manyan hafsojojin 'yan ta'addan da kuma shugabannin addini na kungiyar da dama sojoji biyu kuma sun mutu sannan uku suka samu raunuka yayin kai farmakin yayin da aka kona aka lalata motoci sha uku babura sha uku da kuma motoci da aka dana wa nakiya guda biyar yankin tafkin caji da ke da fadin gaske ya ratsa kasashen najeriya nijar kamar da chadi ya kuma yi kaurin suna a kasancewarsa mafakar mayakan jihadi na boko haram da kuma iswap masu zanga-zanga da dama sun yi aron gama da jami'an tsaro a dakar babban birnin kasar senegal jiya litinin bayan da aka hana 'yan majalisa da magoya bayan su zuwa gidan wani fitaccen dan siyasa dan jam'iyyar hamayya da ake tuhuma da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa kan masu zanga-zangar da suka gina shingaye na wucin gadi akan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin dakar suka kuma cinna wa motoci da wani gidan ma'aikata wuta a wata unguwa. Wannan dai shine zagaye na baya-bayan nan da aka kwashe watanni ana tashe-tashen hankula sakamakon kin fita fili da shugaba makisal ya yi, ya ba da tabbacin cewa ba zai sake tsayawa takara a karo na uku ba, yayin da kuma ake kalubalanta kararrakin da aka shigar a kotuna a babban na babban abokin hamayyarsa Usman Sonko wanda ya musanta aikata ba daidai ba ya kuma ce tuhumar da ake masa bita da kullin siyasa ne da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban ƙasa a watan Fabrairu mai zuwa. Ministan cikin gida na ƙasar Senegal ya ce ayarin na ranar Lahadi bai nemi izini ba kuma an dakatar da su ne saboda dalilai na tsaro. a gaida alheri Grace Abdul ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe ukun dare ne da minti sha uku takwas na safe kenan da minti sha uku a nigeria nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti sha uku Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bar mu shakata da wannan waka. madalla yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne. Masu rare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. mu ya bata ko ina an ka shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya. Ana kasuwanci kan stit eh, bola na ko ina shara ko ina. Ban da kauye she nima in gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye da ban da kauye ban da inda za ni a jara muna hanya ga bola ga ka kuma sun occupy ga dauda stitinmu kotu su yayi muna yawa yawa where is your hometown where is your hometown hajiya where is your hometown yau shirin na gundumar nima ta yankin birnin accra fadar gwamnatin kasar ghana a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura Madalla. Masarare kungiyar matasa masu rajin ci gaban unguwar Nima da ke birnin Accra a can kasar Ghana mai suna Kwansan Nima Citizens Foundation. Da koka game da yadda ta ce hukumomin da ke kula da birnin na Accra suna nuna halin ko in kula dangane da walwala da jin daɗin rayuwar mazauna gundumar saboda rashin ababen more rayuwa da ya kamata a ce gwamnati da hukumominta sun samar musu a ganta sanya a farkon wannan wata na mayu da muke ciki kuma muke ban kwana da shi a yan kungiyar suka gudanar da wata zanga-zanga irin ta limana domin nuna rashin amincewarsu da mummunar yanayi da ababen more rayuwa ke ciki a cikin unguwar ta nima wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin accra idris abdallah bako ya wakilci filin 'yan ƙasa da hukuma a yin zanga-zangar kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Lima unguwa ce a cikin Accra babban birnin ƙasar Ghana kuma ɗaya daga cikin manyan zanguna da ke ƙasar. Kasuwar ƙasa da ƙasa ta Lima na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Accra. kuma 'yan kasuwa daga nan cikin gida ghana da ƙasashe makwabta suna kasuwanci a wannan kasuwar fadar shugaban ƙasa jubilee house na cikin nima babban masallacin ƙasa duka suna cikin nima ainihin gidajen shugaban ƙasa na na kufado da mataimakinsa mamudu bawamiya a cikin nima suke amma sai ya kasance ainihin kwaryar nima tana fama da rashin ababen more rayuwa domin haka ne matasa masu kishin unguwar suka kafa kungiya mai suna concern nima citizens foundation domin ta kasance mai matsin lamba ga hukumomi don a kawo musu ababen ci gaba a unguwar wannan kungiya ta shirya zanga-zanga a farkon wannan watan mayu kuma jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ya yi muryar amurka bayanin dalilin wannan zanga-zanga tasu. kuni ne alhaji mustapha sawaba on concern youth muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa stitin mu ya bata ko ina an ka shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya ana kasuwanci kan stit eh, bola na ko ina shara ko ina inda muke saye yanzu an ga park da za a yi muna shekara fudu waɗansu an doki wata shida an yi musu mu namu ba mu sa abin da ya sa aka na mu domin shi muke yau mun fito muna zanga-zanga nan ga zamana kaman kowa ya ji mu kaman mu ma garin mu a kula da mu mu yi na farko aka promise mu kaman nine months ago kaman za a zuwa fara mu na city da komi muka ce to mun ji muka gira wannan ya wuce cikin December muka tashi za mu yi zanga-zanga sarakai suka kira mu suka ba mu hankuri kaman mu bayar up to march eh, an zo a yi muna yanzu haka muna cikin me kenan domin shi lokacin da muka ba manyan mu duka ya wuce yanzu ya kamata mu take decision mu mu matasan nima abin da ya kawo mu kenan wasu al'ummar nima sun ƙara muryar su suna Hussein Yusuf Tolo ni ne champion POP man the whole West Africa nima ni damuwa ne batun nima don ban da wani kauye she nima ban da kauye she nima in gaje sallah wadan suna zuwa wani kauye da ban da kauye ban da inda zani a jara muna hanya ga bola ga lorika kuma sun occupy ga dauda stadium mu photos yayi muna yawa in aka yi da ran juma belin ka sa farin jallabiya ne kaka je juma don ka je juma ba juma ka cikin gashi nan bola kuma masu store suna kwashe bola suna zuwa kan payment da suke aje bola ga assembly mele ga mc ga mp duka ba su kula da mu ba suna interest su suke so in za ka yace eh in na in na na kore masu bola ba vote mu nan sunana runa abdullahi i'm part of the members yanzu demonstration da muke yi ga muna yin ni su duka su gyara muna road su mu kuma kan hasro mun ga kuma nan aka yi ruwa yana zama kai amma this demonstration da muke yi na muna yi first one kenan if you don't do it next time we will take action very very severe one yan kungiyar sanye da jajaye da bakaken kaya rike da alluna masu rubuce-rubuce daban-daban suka yi tattaki cikin lumana suka bi titunan nima domin nuna fushin su kan halin da hanyoyinsu ke ciki kuma suka nufi ofishin shugabar gunduma hajiya salma adam kuta wanda ya karanta korafin da suke dauke da shi alhaji isa maiga ya ce nima is the only place we have. If they ask me, where is your hometown? My hometown is. Where is your hometown? Where is your hometown? Hajia, where is your hometown? And the state of it is very bad. Hajia is one of us. Ya ce ba mu da wani gari sai Nima, Hajiya ta mu ce, amma halin da Nima ke ciki ya yi muni matuƙa. korafin ya ce muna roƙon gwamnati ta hannun majalisar gundumar ayawa su ta gabas da ta gaggauta baiwa babbar hanyar nema gyaran fuska da ta dace ta gyara duk wasu munanan hanyoyin da suka hada da babban hanyar nima tare da kammala filin wasan kwallon kafa da ke kawo kuɗi don amfanin ƙungiyar kwallon kafar unguwar don haka muna baiwa hukuma wa'adin kwanaki talatin ta yi ayyukan da muka nema idan ba haka ba za su ɗauki sabon mataki Allah Allah Allah haɗa kanmu afirka mu so juna afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. Bayan da suka miƙa shugaban gundumar Hajiya Salma Adams kuta ƙorafinsu, muryar amurka ta ji ta bakin shugabar wacce ta nuna cewa ayyukan titi da gina filin kwallo ba ƙarƙashin hukumar ta bane gaskiya an bi cikin ababe da yawa tukuna abin yake stage da za su zo su bani takardar kuma na gwada musu kamar da government ga ya zo aka create municipal assembly da nake head as chief executive mun yi aiki dewa da yamma cikin education wurin health wurin eh, sanitation wurin eh, security street lights and everything kuma batun da suka zuba shi yau ga ni da su mun da kowa muka agri kamar na je ga minister of roads and highway which na yi she ya ba da approval kama a zo a yi ma a wasu east road yadda kowa ya sani abin ya bi cikin process har yake kai procurement level sauran a samu contractor da zai shigo ya zo ya yi muna asphalt batun roads ba batun assembly ba ne batun ministries ne shi sa tun da an ba da approval that's the most important thing na san bai jimawa cewa in Allah ya yarda contractor ya shigo a fara aiki cikin a ni ma na ji daɗi aka zo aka yi cikin lokaci na a makon da ya gabata shugaban gundumar ta shirya taron zauri da taron manema labarai inda ta bayyana ayyuka daban-daban da kuma waɗanda majalisar ta take da aniyar yi a wannan shekarar Hawa kuma ta nemi mazauna nima da ƙungiyar concern nima citizens da su yi haƙuri za a yi ayyukan da suka nema daga majalisar ta shin ko 'yan ƙungiyar concern nima citizens sun amince da wannan roƙo da hajiya mu ta yi jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar alhaji mustapha sawaba ya ce abin da ta ce ta yi duka mu ba mu yi gadaman wannan ba domin mu farko ma abin da ya kawo mu ne batun titi da batun park da batun daudan da nima ke ciki domin shi yanzu haka maganar da ta faɗi sun ce muna kamar wai zuwa july za su zo su yi muna aiki to mu kuma muna gani kamar july na ya muna nisa to sun ce su yi zama da mu har yanzu dai ba mu ji komai ba amma mu muna da niyya mun ba su wata guda mu da muka yi demonstration mun yi yin shi 4th May. Eh, eh, 4th May da muka yi nan har yanzu muna sauraron muka kai abin ga June 4th ko before muna preparation ba mu ga ko ba mun ko muka hanya kuma mu zo mu yi sabon zanga-zanga. Alhaji Awal Angulu shugaban matasa shi kuma nasa bangaren ya kara da cewa in ta gida school daga 37 ta renove school daga kanda class of school fine mu ba wannan mu mun demonstrate kan abin da ukun ga muka demonstrate sai za in dai ba mu ji su ba muna plan by on the 4th of next month that's 30 or 31 days mun decide mu fix date in sun kira mu sun ga mana wani magana mai muhimmi da ke gwadawa kamar lalle da zuwa yi aiki nan july da suka fadi fine amma a ce muna wai asphalt saboda adari wannan ba mu gamsu ba ba mu gamsu da shi ba sai sa until mun yi zama mugan me suke so su faɗi muna mu ko contractor ya mu yan meeting shi. To a yayin da nake haɗa wannan rahoton shugabannin ƙungiyar sun tabbatar min da cewa ɗan kwangilan da zai gudanar da aikin titin ya zo kuma sun zagaya da shi titunan unguwar. Hakan na nufin cewa su za ta cimma ruwa kwalliya ta kusa ta biya kuɗin sabulu. To madalla da fatan Allah ya idar da nufi. Masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman idris abdallah bako mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ya cewa huta lafiya wassalamu alaikum cikin kada mai za ka faɗa a cikin yanci. yanzu kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Bikin rantsar da sabon shugaban Najeriya na daga cikin mahimman labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun Nijar a wannan mako. Jaridar Le Sahel na cewa shugaba mohamed Basum ya halarci bikin kaddamar da Bola a shuwaju Ahmed Adekunle Tinubu don ɗare kujerar da shugaba Muhammadu Buhari ke kanta tun shekarar 2015. Deriyar ta ce babbar tawagar gwamnati ce ta dannewa shugaba Bazum Gargada a yayin wannan babban biki na rantsar da wanda ya lashe zaben Fabrairun da ya gabata a karkashin tutar jam'iyyar APC. Jaridar Air 4 ta ce kamfanin wagna ya shiga yunkurin neman wakilai a jamhuriyar Nijar waɗanda ke aikin yada labaran karya kwatankwacin jita-jitar juyin mulkin da aka yi ta bazawa a kwanakin baya. jaridar ta ambato shugaban ƙasa muhammad bazum a hirarsa da wata jarida mai zaman kanta yana cewa sun cafke irin waɗannan 'yan barandan da ke aiki da sunan wagna cikinsu har da shugaban wata ƙaramar jam'iyya jaridar la rue de na cewa ƙasar denmark ta baiwa nijar tallafin miliyar ko kuma biliyan tamanin na sefa waɗanda za a yi amfani da su don tunkarar illolin canjin yanayi da bunƙasa sha'anin ilimin 'yan mata jihar ta ce ministan ayyukan ci gaba da hulɗa da ƙasashen ƙetare na ƙasar denmark dan jorgensen da ministan harkokin wajen nijar masa'udu hasimi ne suka rattaba hannu akan yarjejeniyar bayar da waɗannan kuɗaɗe domin rigakafin rigingimu gudun hijirar cikin gida zuwa ciranin jama'a da matsalolin canjin yanayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To kafin mu karkare shirin ga alheri ta dawo da labaran duniya ta kaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya umarci hukumarsa da ta sabanta tsarin tafiya kasar Uganda sakamakon kafa dokar hana luwaɗi da maɗigo da kasar Uganda ta yi. A cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Litinin, Blinken ya ce ya kuma umarci jami'an ma'aikatar harkokin wajen da su duba yiwuwar amfani da tsarin da ke ƙasa na yi wa jami'an uganda da sauran ɗaiɗaikun jama'a iyaka sabili da abin da ya fi bayyana a matsayin keta hakkin bil'adama na duniya da ya hada da 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya ce rashin kare hakkin bil'adama na 'yan luwaɗi da maɗigo mutane na kasar uganda wani bangare ne na tauye damar kare hakkin bil'adama da ke jefa 'yan kasar uganda cikin hadari da kuma dishe martabar kasar a matsayin wurin zuba jari raya kasa yawon bude ido da inganta rayuwar 'yan gudun hijira. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah mu za a ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za a iya leƙawa shafinmu na intanet wato facebook kenan twitter da instagram domin samun labarai da su yanzu kan a madadin alheri grace abdu da ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mu bab ni mahmud lalo nake cewa a wuni lafiya